ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص waɗanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah don ɓata su sun sani cewa yayin hallakar da waɗannan jirage ta hanyar aiko da iska mai ƙarfi ba su da wani wurin gujewa wannan hallakar don haka ba sa kiran kowa sai Allah kuma suna barin duk wanda ba shi ba.